haka ashe wannan hadisi eh, bai ce a ce eh, abin nan ba bai ce a ce alfadari ba wata wato jihar karhanci ne amma shi haram ne kun gane eh. ah, kun ko zan guda eh da mana bayanin da kare cewa idan mutum yanzu idan ka musulmi ne shi musulmi ne ya kowa biyu to kuma wata yake kafin hmm. kuma da ya mutu ne eh shi wani hadisi to shi wato za a ɗauke shi kafin fiqan za a sashi aljanna domin bai wani aiki ba Allah ya ce ma kunna na ta na rasula ko kuma abin da za a yi hukunci da hukuncin ubansa wallahu alam malamai sun saba hajjan wajen ra'ayi goma eh, ga bayanin wannan ka gane ko eh, to ma mada wa kala ci gaba wa yakhluqu ma la ta'lamun wa kenan bayan ya faɗi waɗanda ake fi ga abubuwan da an kai bayani sannan ya yi taƙidi wato ba su ɗaya ne Allah ya yi muna ba ya ce a yana halittawa abin da ba ku sani ba min al-ashiya al-ajiba na abubuwan ban mamaki masu ban na abubuwa masu ban mamaki waɗanda yake baki min al-hayawanati wa ghayriha na dabbobi da wani dabbobi kamar yadda ga abubuwa nan yanzu sababbi sun taho mana ba iyaka da mai zuwa sama da abin yana zuwa yi hankuli ci gaba وعلى wani قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهديكم أجمعين فبدا daga cikin ta'kidi yace wa ala la qad sabila tsakar hanya tana kai mutane ga Allah wato kenan tana kai shi ga shirya wanda shine addinin musulunci wannan haja irin akwai daga cikin hanyoyi wanda aka karkatacce wanda zai karkace mutum daga daga hanyar kwarai hanya mai kai ga Allah kamar nasarananci da yahudanci da sauran addinoni na kafirci duka matukar mutum ya bar abin da Allah ya ce ya bar hanyar da za ta kai shi ga Allah walau sha ala azuma'i ajma'in kuma Allah da ya so shiryar da ku to da ya shiryar da ku gaba ɗaya zuwa ga hanyar shi ta kwarai wa ta ta duna ilai ku shiru zuwa gare shi bi tiyarin minkum da za'i daga cikin ku walakin lam yasha zalika amma Allah bai so shiryar da dukan mutane ba fa kana al'amru kama zakara wato saboda haka al'amari ya zama kamar yadda ya ambata na cewa bai so shiryo wanda bai shiryu ba da hikimatin ya alamu hahu don wata hikima wadda yake shi ɗaya santa ta'ala maɗaukin sarki to ci gaba هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسلمون to ya ambaci ni'ima biyu kenan ko ta dabbobi sai ga ya shiga kuma cikin wata ni'ima kuma shara'a bi hannun ni'amin ukara ya shiga ga bayyana wasu ni'imomi ah, lam takun min alhayawan wanda yake ni'imomin nan ba daga dabbobi suke ba bada da zikril matsar ya fara da ambaton ruwan sama wal ma'i da ruwa wa qala yace huwa alladhi anzala min samai ma Allah shine wanda ya saukar da ruwa daga sama lakum min sharabun kuna da abin sha daga ruwan nan tashi rabuna wanda kuke sha inda an hana ku ba ku samu ruwa kishiwa ta same ku ya za ku yi Eh, wa minhu shajarun kuma daga ruwan nan itace yake yambutu da sababin ruwa eh, itace na tsira da sababin ruwa fihi tusimun cikin itacen nan kuke kiwon dabbobin ku kuma ku kuna ci inda bai ba ina za ku samu abinci to ci gaba min bitulakum bitulakum به الزرع والزيتون والنخيل والعناب ومن ثمرات إن في ذلك لآية لقوم To daga ruwan nan dai yin mutu kun bi zar'a yana fitar muku shuka game da ruwan nan. Wasu zaituni hidda muku abin na zaituni kun ga abin nan zar shuka wanda za ku yi ko abinci wanda yake na yau da kullum. sannan abin nan zaitun wanda ke ayan itace na wanda ake gyara abinci da shi domin shi ana mai da shi don miya da abin nan da shafawa ga jiki don abin nan da gashi wannan shi da nai don marmari ana ba da inobobi inabi na wato da bino yana zama abinci yana zama 'ya'yan itacen marmari ana ba amma inabobi don 'ya'yan itacen marmari wa min kulli samarati kuma daga duk nau'ukan ƴaƴan itace da kuke gani wanda yake ana ci don jin daɗi duk daga ruwa yake ko da yake wani mai yami wani mai zaki wani mai abin nan yaji yaji ba su nan ba iyaka inna fi zalika la'ayatan ga wannan abu da anka ambata muku akwai aya wadda yake tana nuni ga kamalin ilmin ubangiji da hikimar shi ta'ala amma ga wa liƙaumin ya tafakkarun ga mutane waɗanda yake suna tunani fi sun ga aikin sa fayu nuna sun imani da an na man nazara fi in batin na bati domin duk wanda ya tunani ya yi dubi ga tsirar da tsiri bilma'i da ruwa fayar alhabbata har daga nan ya ga kwaya ta fito idza eh, wudi a ardi lokacin da an ka sanya kwaya cikin ƙasa a rada wadda an danya da ruwa tanfatuhu sai kwayar ta abin nan ta buɗe wa wayan shaqqu ala saman ta ya tsage fa yas'ad minhu shajaratun sai tsiro ya san iskan yayi sama illa hawa zuwa ga sauran sama wa fal hasanan kuma kasan ta shi ma ya fashe ta gusu uru kun daga nan shi kuma um, abin nan uh, sayu su nuta cikin kasa su nuta fil cikin kasa summa yanmul sannan na sama ya ta karuwa wai ya shi karfi وتخرج منه الأوراق وغنية سفيتا والأصهار دفرني والأكمام دفرفو farfuna wasu mar da 'ya'yan itace ala ajsami mukhtalifa bisa ga nau'in jiki daban-daban ah, mukhtalifatin tiba wanda yake ɗabi'o'i daban-daban wasu umi haka nan ɗanɗanin daban-daban wal alwan laununukan su daban-daban wal hatta warin jiki abin iskan daban-daban wal ashkali suhofin wani dogo wani gajere wani dunkulalle wani mai tsawo wal manafi da abubuwan amfanin su wani ya maganin ciwo wani ya maganin wannan kaza wani ya maganin yunwa wani ya kare yunwa wani ya sa zawo wani ga sunan fa man tafakkara fi dalika duk wanda ya tunani ga waɗannan alima anna hadil ashiya'a fa'alahu filahu wato zai san waɗannan ayyuka filu aikin Allah ne wa asaru kuma alamomi ne masu nuni zuwa ga cewa kina nan la yashbihu shay'un fi shay'in la yashbihu shay'un fi shay'in min sifatihi waɗannan abubuwa su duka wani abu bai yi kama da suwafin ubangiji ba da gare wato komi ka gani ba haka nan Allah yake ba wa innahu zahirun li basira kuma wannan abu bayyane ki ga ido mai basira idon basira fa yu'minu bihi wanda adda imani in ya waɗannan abubuwa zai yi imani kun fahimta ko bayan kuma an yi masa su don yi amfani da su ya ji daɗi to ci gaba وسخر لهم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون to bayan ambaci horewar da ruwa ruwan sama da an ka saukar da abin da ya fito na ni'ima kuma zakar hul asha kuma ya ambaci yadda ya hore muna abubuwa li fa'idatil insani ya hore abubuwa don amfanin mutum fa qala yace wa huwa alladhi sakhara lakum al-layla ubangiji shine hore muku dare wannan har da lokacin rana Eh, wa samar kamar kuma ya kore muku gudan eh, abin nan gudajen rana tana ta gudana kullum ta kawo muku lokacin rana da lokacin abin nan da lokacin dare war kamar kuma ya kore muku wata wata shi ma yana ta gudana kuna sanin lokuta da shi Wannan nujum sannan da taurari ko kuma wan nujum karatun taurari su ma horarru ne wato kowane su yana nan yana muku wani aiki ba ku sani ba wa suna gudana bi amrihi da umarnin da da umarnin ubangiji da nufin ubangiji don amfanin su in na fi dalika ayatin ga waɗannan abubuwa akwai ayoyi masu nuni ga mutan ga ikon Allah kuma ga jin daɗin da yayi don ku amma ga wali qaumin yaqilun ga mutane wanda suke suna da hankali ya dabbaron domin masu hankali su ne ke dubi su yi tunani to ci gaba وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم To bayan can ya faɗi ni'imar da an kai na fiɗa ‘ya'yan itace da ni'imar da muke samu, kuma nan ya koma faɗin wata ni'ima game da su wata kara na kuma zara'a Allah ya kore muku abin da ya halitta ya halitta gare ku lalacin cikin ƙasa min lahawa na dabbobi wanda ba da jikiri wa gairi dalika ku diba wannan shi ma horewa ne eh, domin eh, in ba don hore ubangiji ba in ka sha ruwa ba zai kwadda kai ba sai ya zube in ka in ka sha kuɗa ba za ta kwadda kai ba in ka sha abinci ba zai kwadda kai ba sai ciki ɗaya ta kumburi kana ta abin nan ashe wani horewa ne kuma dabbobi a hore ma ka hau ba su abin da ba su faɗa da kai wato abin da a cikin ƙasa muhtalafa alwanu mai saɓanin launin su wani wani ja wani faswatsi wani kore kore wani abin nan nau'i daban-daban inna fi dalika la'atin ga wannan abu akwai aya ga hore wannan akwai aya li qaumin yadhakkarun ga mutane waɗanda ke wa'azuwa su tuna su wa'azu to ci gaba وهو الذي سخر البحر لتأكلوا sakkara al kuma Allah shi ne hore muku teku ay dallalahu lirukub ya hore muku teku don ku hau tare da jirage wal gausa ko kuma ku nuka ciki don ku samo abin nan don ku samo kifi litakulu minhu hulaman tabiyan don ku ci daga ki daga ruwa ku ci kifi wato nama wanda yake sabo wato ku ɗebo kifi ku ci sabo wata sakar na min hilyatan ba kifi ɗaya na ba nama ɗaya kuke fitarwa daga ruwa ba kuna fitar da kuma abin kawa zinariya abin nan lu'u da da murjani kalba suna wanda yake kuna sanyawa abin da matan kuna sanyawa dan kawa ko da yake ba hana maza sa lu'u da murjani ba <laughs> eh, eh, zinariya an ka hana da azurfa kada yaran abin nan su bi <laughs> Eh, watsarar hulkan wasira fi kuma kana ganin abin nan kana ganin jirage suna masu yankan ruwa cikin teku tamkharul ma suna yankan ruwa da shuquhu bi jariha suna kyage ruwa da gudana su zuwa jiki muqbila wa mudbira wasu sun hito sun fuskanto wasu sun ba da bai birihin wahida gashi iska guda amma waɗannan su tafi waɗannan su komo wani tabta gumin fadi kuma ya yi muku hakanan ya hore muku abin nan teku don ku tafi ku yi fatauci ku nema daga fadalashi ta hala bi tijarati da yin fatauci ku ba kasashen da ake zuwa amerika ɗauku kaya cikin jirage masu nauyi akan ruwa mai laushi wala allakum tashkuru ya yi muku hakanan ko cewa za ku gode za ku gode ma Allah ala zalika hmm. Hmm. har yanzu jirgi mai injin shi ma iskar ne da suka shi ko ne kuma irin na farko wanda to kaddara ko abin nan ko ko injin injin eh? ba wuta ci gaba wal un um. وأنهارا وذبلا لعلهم تهتدون أقوله أنا أجيب جولا أن شيء مهم أبو إلنا ماذا in amma abin nan in ya shi kamar yadda ke sawa kamar yadda mata ke sawa ba ganin alawai in ka sa kamar yadda mata zuwa su ba kai awa irin ta mata ba a to an kai wannan zai sa a ce an hana sa alawai an hana sa zinari an hana sa azurfa bayan su kai ne ta gamu ba ta don wannan kuma al'ada da yake abin da in eh, eh, mutum bai ba ba komi in bai ba hmm, komi sai dai kakkafa don koyin wani abu da wa da kafin lalle rawatiya kuma ga wata ni'ima Allah ya jefa duwatsu cikin ƙasa jibalan sama ta duwatsu waɗanda yake tabbatattu waɗanda ba don su ba ba mu iya gini akan ƙasa a an ta ni da jikun wato don kada ƙasa ta ɗora karkata ta ɗora motsi tare da ku wajen fiha an harin ya sanya koguna cikin ƙasa kan kamar nil da abin na kwara wasu guda sannan ya sanya hanyoyi waɗanda kuke tafiya daga gari zuwa gari la'allakum ta'lamun ko za ku shiru ila dukkan zuwa ga abubuwan da kuke nufi ku bi waɗannan ni'imomi to ci gaba wa alamat wa bin najmi hum yahtadun wa alamatan sannan kuma ya sanya alamomi cikin ƙasa ko ina ta luna biha ala turki ko ina ka dutse na wuri kaza dutse na wuri kaza don ka san abin nan kuma da koguna wabin najmi haka nan kuma yayi amfani da abin nan taurari don su zan alamomi gare ku na sanin lokaci ko sanin tafiya wato suna da alamomin nan da taurari hum ya suna shiriwa ila turki zuwa ga hanyoyi Ah, wani kibla kuma suna gane alkibla game da amfani da saurari da alamomin nan billahi lokacin dare kun ga wannan duk ni'imomi ne kenan ga ubangiji aho man ya khaluq hada man ya kamar la ya khuluq afala tazakkarun aho man ya khaluq shin wanda ke halitta irin wannan da muka ambata don ku ji daɗi yana zama kamar la yakalu kamar wanda bai halitta komi kun fahimta ko nan ba gumaka ba duk wanda an kabauta ma wurin eh, wani Allah shine sanam haitu kuna ha abu inda kuke hada su tare da ubangiji fil ibadati afala tazakkarun shin ba ku asuwa ba ku ba ku tunani ku yi imani wannan yana halitta wannan bai halitta sannan ku hada su daidai ku gaba wa in uddu wa in تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم وإن تعدوا نعمة الله إن ديكم كتن نعمة الله لا تحصوها باكو إيه آلي باكو إيه ميتا يسدك أي تلبتوها falalan an tuku shukura ko faɗin an yi kaza an yi kaza ba ku iya faɗa duka balle abin nan ku san yadda za ku iya godewa inna allaha la gafurun ubangiji lalle mai yawan gafara ne rahim mai jin kai yana ruhin zunuban ku in ba don haka nan ba wato ko butulcin da kuke yi game da ni'imomin da ya muku ya isa ya halaka ku wato mai jin kai ne haifi yana amu alaikum lokacin da yake muku ni'ima ma ta kasunikum gashi duk da haka kuna ta kaitawa ga godewa wa isyanukum da sabawa da kuke yi walam ya qadaha aidan ma kuma gashi kuna ta sabo bai yanke wannan ni'imomi ba kadiba in wani yaron ka ko wani abin nan bawon ka yayi ma wani wani laifi sai ka yanke abin da kake baki alhali ko ba kai ka halitta shi ba kuma shi an ka nemo abin kila ba su yi nemo shi to wanda ke halitta yana kamar wanda bai halitta ya kewaye komi ga kanyarsa faƙala ya ce wallahu ya lamata sirruna alhali wata kuna ta yin irin waɗannan abubuwa alhali shi kuma Allah ya san ma ta turuna abinda kuke yi na boye wa ma ta unin da abinda kuke yi na bayyane wallazin ta turuna wallazin ta turuna min dunillahi la yahduruna shay'an wa hum yukhlaqun wa wallazin ta turuna duk waɗanda kuke kira don ku bauta musu min la in ba Allah ba duk wanda ka ya to la na shay'an ku wadannan da ake kira ba su halitta komi wa hum yakhluqun su ma ta halitta ku ake yi to ya za a kira su ai ne min jara daga ku ake yin su ga da hada wani kun fahimta ko duk wanda ka kira wanda ba Allah ba ba ta halitta komi shi wa halitta shi an kai to dan ba za ka kira shi kun gane ku. ko ci gaba Kuma duk wanda ake kira wanda ba Allah ba matattu ne gairu a haya'in ba masu rai ba bane wato kuma takidi ne matattu ne ba su da rai wa ma yashuruna ba yub'athun su ma kansu ba san yaushe za a tayar da su ba daga kabri min al-khaliq ko ma al-khaliq tayar da talikai ba su ga tashin kiyama ko wani an sa cikin kabri ne bai san da za a tayar da shi ba ya kake kiran sa to cikin mota ana tafiya kaza faram faram shehu shi ba shehu bai san yaushe za a tayar da shi ba wa kaifa ya buduna ya za wa kaifa yubuduna ya ake bauta musu illa yakunu ilahan illa al-khaliq ba wanda ke zama abin bautawa sai mai halitta alhayyul alimi bil ghaib wanda yake shi an mai rai masani da abin da aka to ci gaba ila uzumu ila wa'id فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون ilahu abin bautawar ku dai wanda ya cancanta da ibada ilahun wahidun abin bautawa ne guda la nabira lahu ba kini gare shi ba wanda ya kama da shi fi zati ga zatin sa wala sifati haka nan ga suwayen sa huwa allahu ta'ala shine Allah wanda an madaukaki ba ya kama da shi ga komai ba wallazina la yu'minu bil akhirati wadanda yake ba su imani da lahira qulubuhum munkiratun zukatan su masu musun wa hadaniyar ubangiji ne sai su ta wasu mutane sun cancanta a basu ko sun irin na Allah wa hum mustakbirun suna masu girman kai kuma an imani bihi na cewa su kada ta ubangiji suna ganin abin girman suna girman kai da haka nan Allah ya tsare to ci gaba la jarama an Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun innahu la yuhibbul mustakbirin to la jarama haqqan wato tabbatacce ne anna la la makiruna Allah ya san abin da suke koyewa na magana wa ma'ikun da abin da suke bayyanawa fa yujazihim bi zalika don haka wato zai yi musu sakamako da ayyukan da suke yi na bayyana ko na koyi inna ku rahibul mustaqbirin Allah ba ya san masu girman sa wanda zai ji an faɗa masa gaskiya ta shiga jikinsa amma duk da haka yaki innahu yu'aqibuhum ma'ana annahu yu'aqibuhum wato Allah zai musu azaba قال العلماء واتو ما لما يسنتي وكل ذنب يمكن سفره كو ذنب ينا يواقع شبوه وإخفاؤه واتو مبويش إلا التكبر سيجر منك شيكا باع يبويش فإنه فسق يلزم الإعلام واتو فاسق كيني وان كل ما يشيك يبين وهو أصل الإتيان كما شيني أصل أبنا ذنبي جرمان كشيني أصل ذنبي واتو دكا ذنبي دكا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي ياتي يبشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال أنا تاير دما في جرمان في أران القيامة سيتكوما كما أن أنا تنجوني في صور الرجال أما في صور مزا متاني وغشاهم الذل ولا كانت ينا رفي في كل مكان قوة نوي domin wata dan girman ka na sai a mashe su ƙanana a ce to sannan ba a yi kaka su har cikon hadisi hassana ku ya ruwaito wannan hadisi ya ce mai kyawo ne ah, fa tasgaru lahum ajsamu saboda haka da hasir tashin kiyama duruhum lokacin wannan da mai su zai zai don kowa sai ya ah, wata azum ko wata azum lahum ah, nari bayan haka kuma in hasan ya su wuta sai kowane jikinsa kuma ya zama babba shi ne duruhun izamuwa lokacin da kuma girman abin nan eh, jikinsu yana cutar da su har haƙoran kafiri cikin wuta zai zan kamar dutsen gudu balle jikinsa kenan Allah ya sauƙaƙe to ci gaba وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم to ga halin masu girman kai lokacin da ake kiran su an ana yi musu wa'azi wato ga abin da in an tambaye su ga abin da suke cewa wai da kila lahum ma za an zala rabbuku in an kace musu menene ubangijin ku ya saukar ga Muhammad sallallahu alaihi wasallama kamar nazarin min haris mai girman kai ne ya ce menene ubangijin ku ya saukar ga Muhammadu na na wa'azi ah, ma ba da rabu kuma ne ubangijin ku ya saukar qalu afatul awwalin kai ta tsoro ne farko ne kaka damu ibzalan lin nas wato ta tsoro ne don batar da mutane ai ma ya kuru muhammadu asadu da awwal duk abin da muhammadu ke faɗa ta tsoro na farko ne walam yanzal alaihi shay'un ba saukan mai komi ba a لم لم ba أصابعهم هكذا في أساطير ba. domin sun da sun ce a fatir sun ce ma an saukar da tatsuniyoyi amma da sun ce a fatirul awwali wato nan ba su damu da an saukar ba eh wannan tatsuniyoyi ɗaya ne wa rafa'uhu ala annahu khabar mutada sai suka yi mai rawa bisa ga mutada da wato kalamu a fatirul awwali magana shi tatsuniyoyin na farko ne ba saukar da komai ba wannan shi ne mai girman kai haka yake cewa to ci gaba ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا to su dai masu girman kai li hamilu awzaran kamilatun Allah na barin su haka nan wato don akiba al'amarin su ya zama su dauki kayan su masu nauyi a kamilatan cikakku lan yi kafar na ha in ba a karkar komi daga ciki ranar kiyama duk za su dauki nauyin su wannan auzarin da zai ne ba kuma nauyin su ɗaya ba har in ya ɓadda wasu kuma wato yana ɗauke da nauyin waɗanda ya ɓatar su ɗauki nasu cikakku sannan su ɗauki nauyin kuma waɗanda sun kaɓatar bugayar ilimin waɗanda sun batar ba da ilimi ba domin kullum jahili su ake batarwa to wanda ya batar yana da nashi laifi kuma yana da kamar zunubin wanda ya da li'annahum da'awakum ila zalal domin sun kire su zuwa ga bata wata buhun sun kabi wai tara ku fil ilmi sun kai tarewa ga zunubin aikin su da wancan nasu na farko ala ku saurara sa ya abinda suke ɗauka su masu ɓadda wasu ya munana ai ya hamiluna hamlahum hala wato nauyin su da suke ɗauka wannan ya munana Allah ya tsare min qablihim qad zakara allazina min qablihim ba'da Allahu bunyanahum min alqawaid fa kharra alayhim saqfu min fawqihim وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون to kad makarar da zai min kaunin wasu masu girman kai daga barin imani gabanin su sun yi makirci wato ba su da suka fara mai domin duk bai mai girman kai wanda yake karɓar gaskiya sai shi ta makirci don ya halaka masu wa'azi to akwai waɗanda yake abin nan quraishawa sun ɗora irin wannan makirci Allah ya ce akwai waɗanda sun kai makirci gabanin su wa amsalihim da kwatan kacin su man ya takabbaru al'ana cikin su kuma masu yin girman kai a yanzu akwai misal na maruzu ibn kan'an kamar waɗanda an gabanin su wato na dan kan'an al-jabbar wanda yake mai tsaurin kai zamanin ibrahimu yake wa kana a'zama ahli al-ardi tajabburan yahi kowa wato mutanen kasa ba mai ba mai girman kai kamar shi shi zamanin ibrahim alayhi salam zamanin ibrahim ne bana sarhan tawilan liyas'ada minhu ila samai sai ya gina abin nan bene dogo cikin sama mai katil ala wai ya ce za na shiga abin da da an kace akwai ubangiji yana sama sai ya fada da shi can ta Allah bunyanuhum min qawaid sai Allah ya zoma abin nan ginin su daga abin nan asalin ginin fa arsala alaihi riha ya aiko iska zuwa ga ginin nashi wa zillati da abin nan girgizar kasa fa hada madha ya ginin nashi da har alaihi masakau sai ruhi ya fado akan shi na maru da shi da mutanensa yin hulkin daga sama da su su kuma suna karkashi wa ta hukuma da hukumar azamin wasu lajiun sannan azaba ta zo musu inda ba sani ba min jihatin la ta haɗo ibadan da jihar wanda yake ba shi ɗan ƙasa ga bukatansu wa huwa tamthilun bi imsadi ma abramahu mustaqbilun wannan misali ne ga cewa dun mai tsaurin kai dun mai girman kai in yayi wani shiri don ya cuci masu yin wa'azi to sai Allah ya juyar da abin nan ya zama masa musiba munal makarantun da suke na makirci bi rusul ga manzanni wa sawa'un kana hunaka man yansaqu filan aw la ya ciki akwai wanda yake ya bi ko ko bai bi ba wala yahtasu bi marud wannan bai ke bantuna marud ba Ka kullu man yamkuru lid-din duk wanda ke makirci ga addini wai kada a bayyana shi fa inna hadha akibatu wannan shine karshen sa ya kudu kullahu Allah na kama shi ne haƙi laharin inda bai sani ba. Eh. eh shi ya halaka na maru saboda ka duk ginin da an kai don a yi makirci da shi ga hana addini zai don sanadi in halaka ga masu shi. Wannan daban wasu mutane daban. ثم يوم القيامة ثم يوم القيامة يحزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تجاءون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء to a yi musu wannan azaba ta nan duniya su kuma yaman ɗayan sannan ranar kiyama yau kazi mu Allah ya walakanta su da walakanci ya kunyata su da walakanci wa ya kula na kuma Allah Allah ya ce musu ala lisanil mala'ika tawbiyan wato a sa mala'iku su haɗa musu a ce ai ne shirka ina abokan tarewa ta waɗanda kun ka haɗa ni da su kuna bauta musu da gari a wakku allazina kuntum tushaqquna bi wanda yake kuna sabani da mu'minai ga al'amarin su kuna cewa su ma suna taimakon ku qala wato qala allazina utul ilma sai waɗanda an ka ba ilimi wato masu imani annabawa da mu'minai sai su ce inna li khazya inna li khazya al-yawm wa su'a wato abin nan kunya a yau da walakanci wato da cuta alal kafin tabbata bisa kafira ya kulu na ku shama ta tambayin wato lokacin da ake tambayar su sai musulmi na kwarai da annaba su ce ai yau wulakanci ya da ganin gare su wato su dora dariya su domin suna suna dariyar musulmi can alama, ci gaba الذين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمين الرجيم فألقوا السلم ما كنا نعمل من to su ne ake ce makafirai waɗanda yake walakanci ya tabbata gare su Allah zai ta wafa mun mala'ikatu waɗanda yake mala'iku na karɓar ran su zalimi an fusu alhali suna masu zalunta kawunan su wato waɗanda yake mutuwa za ta zo ta iske su suna cikin kafircin su ne walakanci ya tabbata gare su amma wanda ya tuba gabanin haka to Allah bai sa mai walakanci ah, fa alqaus salama bayan su mutu sai su mika sai su je abin da mika wuya ai in kadu su jawo wa salamu inda al lokacin da mutuwa ta zo gare su sai su ce mun san abin da mun kai ba daidai bane mun mi kauya ya ubangiji ah, ma kunna qa'ilin suna ba su cewa ma kunna na mun su ai ba mu aikata wani cuta ba ai shirkin ba mu kafirci bai su kana kudu ciyon mu ya ai mu ba mu yi abin nan ba mun ko ga gaskiya ko ta kuna mala'ika sai mala'iku su ce bala ai kun faɗa eh, wato mai ƙarya har lahira yake zuwa da ƙaryar shi ai kuntum na so kun zan kuna aikata cuta inna allaha alimun bima kuntum ta'malun ubangiji masani ne ga abin da kun zan kuna aikatawa wa innahu mujazikum bi zai saka muku wa kuma a ce musu malaiku su ce musu farqulu abwaaba jahannam jahannama khalidina fiha a ce musu farko zuwa babu jahannama ku shiga cikin ƙofofin jahannama halidi na fiya kuna waɗanda an ka ƙaddara madawwama cikin wuta cikin ƙofofin falabi sama sole mutakabirin tir da mazaunar wato masu girman kai waɗanda sun kai girman kai sun kaci imani

an ce abin nan girman ka aiki ke sa kahirki hmm. in wani wuri za su ce sun abin nan yana ta wani wuri za su ce eh sun matakaddama وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين da bayan ambaci masu girman kai da kin bin ayoyin Ubangiji sai ya ci gaba da ambaton wato wadannan jama'a na biyu sune ne fariqul mutawadi masu kan da kai anan duniya alladina amanu sun kai imani wa tabu ma zalla sun kabi abin da Allah ya saukar ala rusulin ga manzannin su kale ga na kware kenan irin inda lil ta taqaw ka ce mu wadan sun kai tsoron kafirci ma za a zunar ne menene ubangijin ku saukar kun ga waɗancan da an kace musu menene ubangijin saukar ku ci katsu ne na farko to ku waɗannan da an kace menene ubangijin ku saukar qalu khair sai suka ce ya saukar da alkhairi azbatu inzan da wahayi sun tabbatar da cewa an saukar da wahayi don haka an ka ce khairan wato an yi nasba an faɗi maf'ulin bihi object lillazina hasanu fi hadhihi dunya hasana kuma suka ci gaba da cewa akwai abu mai kyau ga waɗanda sun ka kyautata bil imani wato da imani suka kyautata suna da hasana mai kyau ya bi duniya ga wannan rayuwa ta duniya hayatin batun suna da rayuwa mai daɗi domin wanda ya imani kullum ba ya tunanin gobe zance yana bin abin da Allah ya ce kullum kuma ya yarda da abin da Allah ya ba shi wani darul akhirah ta khairu kuma lalle gidan lahira ya fi na wanda zai samu na aljanna ya fi na duniya wa ma fi hada abin da cikin duniya qala ta'ala fiya kuma Allah ya ce ga gidan lahira wala ne ma daru mu ta ku nan ne ma dan ne da gidan masu tsoron yin kafirci ma wato masu tsoron Allah ah, gidan da za su sauka lahira ma dan ne da su ci gaba jannatu adnin yadkhuluna tajri min tahti al-anhar lahum fiha ma yashaa كذلك يهدي الله المتقين to hiya jannatu adna wato gidan masu tsoron Allah shine gidajen aljanna na zama har abada ha suna shiga gidajen nan ta jirimin ta ha ruwa na gudana da karkashin zuwa sama wato famfuna na ruwa na iskir can lahum fiya ma sha'una suna da duk abin da suke so cikin wannan gidajen aljanna kazalika jazallahu almuttaqin haka da Allah ke sakawa da sakamako ga masu tsoron Allah to ci gaba الذين تتوفيهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم kuwa ne waɗanda yake masu abin nan masu tsoron Allah Allah zai yanta fa wani mala'ika waɗanda yake mala'iku na karɓar da su tsayi na suna masu jin daɗi suna ko ɗahiri na mai kuwa wato lokacin da ake karɓar da su sannan babu kafirci game da su yaquluna lahum indal mala'iku mala'ikuna ce musu lokacin da suke mutuwa salamu alaikum aminci ya tabbata gare ku وفي الدور المنصور يا تسكي وني تابي ذاك كما دور المنصور ما أخرجه مالك حديثي وأن مالك يذكر ده ابن جرير ده بيحكي وغيرهم ده وصوص ده جمال ما حديثي أم محمد بن كعب القرظي في كما سنكا أم سوشي ده وانا صحابي النبي محمد بن كعب قال يتي إذا إذا أشرف العبد المؤمن على الموت إن باع وأنت أبو من يكفى متوى جاء ملك سيوني ملائكي يزوم وقال السلام عليك يا ولي الله أمنك يثبت لك يا مصري الله يقرأ عليه السلام ويقرأ كامي أبن سلم ويبشره بالجنة كما يمي بشارة الجنة ويقال لهم في الآخرة بايا كان إنسان كهلا يرى معاجل يزو دخل الجنة فشجاع الجنة لما كنت تأتي مسؤول الجنة ويقال لهم في الآخرة كما تأتي مسؤول الآخرة ku shiga aljanna bima kuntum ta'malun don abin da kun kuna aikatawa wa qila assalamu fil akhirah wani ya ce sallama ba nan duniya za a yi ba hadin lahira ne wani zalika ga ba da hudu kun jannata aminci ya tabbata gare ku shiga aljanna fa huwa min qawli khazanati janna wato kenan yana cikin maganar masu tsaron aljanna kun fahimta ko wa ba da an zakar mutakabbir to ci gaba هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم to har yanzu nuna shin kafirai suna jiran wani abu ma wa ba da an zakarar mutakabbir bayan Allah ya ambaci mai girman kai daga barin imani kuma ya ambaci halayen masu muminai wa wa marji kulli fariqin minhum kuma ya ambaci makomar kowane daga cikin ko wace jama'a daga cikin su in ta fata su ya koyi kufari sai kuma magana ta komo ga kafirai fa qala ta'ala Allah yace hal yanzuruna su kafirai akwai wani abu da suke jira nan duniya إلا an tafi الملائكة mala'ika sai mala'iku su zo musu don يكون rayukansu يأتي ya fi وكوكم أمرني kuma ko kuma umarnin ubangijin kai zo musu da wata azaba wadda za هر fada su aw kiyama almustamil alai ko ko har كما kiyama ya كما musu kazalika kamar yadda mun ka aikata na sun ka aikata haka fa'alan wadanda aka gabanin sun ka aikata na al'ummomi wadanda sun karyata manzanni sun an ka halaka su wa ma zalamumullah waɗanda an halaka Allah bai zalunce su ba wato bai halaka su babu zunubi ba walakin kanu an fata mai zulmu amma su sun ka kasance rayukan su ne suke zaluntawa suke zalunta kansu da kansu domin wanda an ka ce masa ga hanyar da zaka ka biya kidi ya bi wanda ta halaka shi wato laifi zai koma gare shi kadai shi ya zalunci kansu da kansu to ci gaba أعاقبهم سيئات ما عملوا وعاق بهم ayyukan abinda sun ka aikata wata sakamakon muyagun ayyukan su ya same su wa haka ma kanu bi yasama abinda sun ka suna yi na izgili wato sai ya abinda ya kewaye su ya sauka gare su wato azaba shi kenan ya sauka gare su to ci gaba وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من البلاء المبين to yi ci gaba dai da faɗin halin kafirai sai su ce ai Allah ya so mu in laifi ne mun kai wa qala alladhina ashraku wa sun kai shirki wa ka suka ce daga cikin mutanen maka ko wasu su wa in kana hukumu aman ko da hukunci mai haɗewa ne ne ne ku fara ga dukan kafirai fa innahum yasdununa bi sidqi suna yin suna yin hujja da gaskiya ya ne duk ne ba da don su yi hujja da wannan zuwa da abin da na zuwa ga ƙaryawa da suke son tabbatarwa abin da suke cewa na sha Allah ma abanna min duk ne da Allah ya fi da mun bauta mu komi da yan baki ba ashe bautar da mun kawo wasu Allah na so na nuna wala aba'una mu da un haka na ubanni mu ba za su an bauta mu gumakan da muke bauta mu ba duk da muke yi Allah haka nan ya so inda bai so ba mu ba za mu ba ubannin mu da muka gada ko ba za su yi ba wala haramna min duni min shay'in kuma da ba mu haramta da komai ba in abin nan banda hukuncin sa min al baha'il na dabbobin da suke haramtawa ba shi da abin nan sawa'il irin dabbobin da suke cewa na abin nan na na aljannu fa shirakana fa shirakuna wa tahrimuna bi mashi'ati saboda haka wato abin nan kahircin da suke yi da haramtawar abubuwa da suke yi bi mashi'ati su ba ta kenan suna yi ne da son Allah fa huwa radin bi kuma ya yarda da shi haka a hujja su qala ta'ala fa Allah ce bin bai yarda da idan bai halaka mu ba muna kai kazalika wa alladhina min qawlihim haka waɗanda an gabanin su suka aikata ai kazzabu rusulahum sun kare ta manzannin su bima ja'u bi da abinda annabawa sun kazo da su Eh, in hujjatu muhadihi annama yaf'alunahu wato wannan hujja da suke yi na cewa abinda suke aikatawa inna ma huwa bi mashi'atillah suna yi ne da nufin Allah fa huwa radin bi saboda ka Allah ya yarda da wannan yantaji min ha ibqalu ba'thi rusul ya nuna kenan a ko manzanni bai da amfani kai abin da kaga dama don ba ka yin wani abu sai Allah ya so eh wala ala rusuli akwai wani abu akan manzanni illal balagu sai isuwa almudini bayyana ne wato babu wani abu akan annabawa face su yi da in sun isuwa sun gama su aiki amma shiryar da mutane ba aikin su bane aikin Allah ne hmm. kun fahimta ko ai laysa alaihim hidayatun ba su ne ke shiryar da mutane ba yi da manzanci a aikin su to ci gaba wani karba asna wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan na'budu Allah wa yajtanibu فمنهم من هدى الله ko Allah ya ce wala karba abna Allah ya ce mu manzo ga kowace al'umma mun aiko mata manzo kama ba asna kamar yadda mun aiko ka muhammadu zuwa ga wadannan qurayshawa da sauran mutanen zamanin Raga alifi man yuridu an yursila ba'ta rusul wa ta abin nan wannan ya yana duru mai hancin wanda ke son ya ce ai kuma zanni bai da amfani kun gane fa qala rusul umman su zannin da Allah ya aiko zuwa ga mutanensu abinda da sun kace anai budullah su bauta Allah ko wani manzo haka yake ta ku bauta ma Allah shi kadai wai sai ne bauta ku ta kuni san ki tagu wato abin nan in an tabudu kada ku bauta masa bil kitabi ma yadukum ilayhi ga ku abin nan kenan kada ku yi abin da yake kiran ku zuwa gare shi min ma nuhi anu sharan abin da yake an hana shi ga shari'a fartika ma yadukum ilayhi yin abin da shaytan ke kiran ku zuwa gare shi min ma nuhi anu sharan suna daga cikin abubuwan da an ka hana ga shari'a ka buhu ibaratu da duk wanda ya abin da an ka hana ga shari'a to ya bi shaytan ya bar Allah kenan ya faɗa maganar manzanni فمنهم ما هذا daga cikin mutane waɗanda Allah ya aiko manzanni zuwa gare su akwai waɗanda yi imani wa minhum man haqqan alaihi dalala akwai wanda yake kuma kata ta ba akan sa fi ilmin lahi falam yuni Allah ya san tun farko ba zai yi imani ba saboda haka bai yi imani ba fasiru fil ardi ku wannan zamanin su yi tafiya cikin ƙasa fanzuru kai kana ki muslimu ku yi yaya ƙarshen masu karya wa manzanni su zamo

wannan abin gargadi ne ga annabi sallallahu alaihi wasallama na cewa kada ya damu in yayi wa'azi ba karba ba in ta hadis ala hudahum in kayi kwaɗayi ga shiryar da su alhali Allah ya ɓadda su to la ta kadu ala dalika kwaɗanka bai sa su inna la la ya ji man yudil Allah ba ya shiryar da wanda yake batarwa ko kuma man yudal wanda ake batarwa wa ma lahum min nasirin kun ba su da masu taimako wanda ke hana su daga azabar ubangiji saboda kada ka damu in kai wazi ba karba ba kada ka damu kuma ba a faɗa sai in an yi tsaye an ce wa'azi ba zai yi ba kun gane ku. eh shi kenan ya faɗi kalmar kafirci

وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون فواقع فواقسموا الله جاء إيمان سن كي رنسوا إيا كر رنسوا سوا كفو قوقدن سوا رنسوا سكتي لا يبعث الله من يموت الله باية تاير دوان دير جاي يموت واتو كينا سنا نفهم باب تاتي القيامة kama an karu tauhidi kamar yadda suke musun kada ta ubangiji da ibada haka nan kuma suke ba a tayarwa qala ta'ala Allah yake bala akwai tayarwa wadin alai haka wa'adi ne wanda yake Allah ya wajabta shi ga kansa kun gane ko ah, ai masu yaf'aluhum al-muqaddaru ai Allah na yin su hada ah, zalika ya yayi alkawari wa ah, alkawari wa haqqahu haqqan ya tabbatar da shi na cewa zai yi kun gane ko da hankali ba abin da ke waje ba ga ubangiji amma abin da yake zai iya waje ba ba mai canza su walakin na na nasu amma mahi yawan mutane wato kafirai ne ana mu'aksaru ahal abin domin mahi yawan mutane waɗanda akan ƙasa wadda adda mutane ma'amura su ne kafirai ko mahi yawan mutane la alamin da alkuwa sun haka nan ba domin masu hankali su ne ke tunani su ne ke ganewa waɗannan ko 'yan kaɗan ne Allah tsare mu Allah sa mu cikin na kwarai mu bayyana da kuma bayyana la umul ladhi yaqtalimun bihi wa ya'lam alladhina kafaru annahum kanu kadhibin wato Allah zai tayar da su mu bayyana la da ladhi yaqtalimun bihi dan ya bayyana musu abin nan da suke sabani tare da mu'minai cikin sa domin su su suna cewa babu tashin kiyama mu'minai na cewa akwai tashin kiyama to Allah ya ce akwai tashin kiyama don ya bayyana musu abin da suke sabani gare shi ainihin amurki na al'amarin addini bi ta'dilihim wa isabatul mu'minin in ya tayar da su ya musu azaba sannan ya ba da lada ya sa abin nan aljanna ya sa waɗanda amumin ne cikin aljanna wani alamar da zai na karo na muka hannun sabibin kuma don kafirai su san cewa sun zan masu ƙarya ga mutum da suke yi abin da suke dogara da rai su ƙarya ne to ci gaba mun na lafi Inna ba'udu na na hu an na buɗa da hukun fayakun to kafiri mai mutum tashin kiyama yana ganin yaya eh, asusuwa sun rubuddige sun lalace ya za su tashi Allah ya ce wannan abu ne mai sauki inda ma kaulina wato abin magana mu da sai inda abin mun so ne za a ranar mun kai ni aikata shi ai a ranar ija da hu in mun kai niyyar samar da komi ne ne mun kaso abinda an magana mu ana kula hukun gamo? sai ku ne sai ta zamuwa ai ko ya ne sai ya gamo ana cewa ya wa wata ke nan ya zamo nan da nan ko ko ya kuna shi ta zamo wa gurgudan yadda Allah ya zo daukan lokacin sa bi taqdiril qudrati al ba'th wa min ajin nan wal ayatu li taqdiril qudrati al ba'th wannan suna nuna wa ke Allah mai iyawa ne ga sada in tsakin mutane wa la qudati kuma dan ya tsanin saukin shi fatil mutadura ta ta an liti mashiyati fi ara duk abubuwa suna zakwa yadda Allah ke so nan da nan to ci gaba والذين هاجروا في من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنه ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون kada dai mu mance sura tana karantar da ni'imomin Allah ashe shi a karantar da kai kuma abin nan hanyar shiriwa ka su ma ni'ima ne wanda ba bayyana ta'ala anna ijadan umuri inda hu sahal lokacin da Allah ya bayyana cewa samar da abubuwa wurin sa bude da sauki bada an zakar an da ba ta bada na mota ha kun ya nuna cewa ta cikin kiyama bayan mutuwa gaskiya ne a share shi ma ya fi annahu la yanbaji li muslima an ya sami rabada al islam wa ta yabayyana ta baya kamata baya halatta ga muslimu su doge bayan musulunci ko mahallin la ya fadu an yana cewa amiran da ya Allah an yana cewa ya halatta ga mutum ki zauna ga wuri inda yake ba shi iya tsayuwa da al'amuran ubangiji ciki wa alaihi an yuhajira fillah wajibi ne shi hijira don Allah ki kai inda zai yi ibada wa qala yake gashi ah, sun kai hijira سن كاي هجرة sun kai ga eh, abin nan wurin da yake suna iya tsaye da addini suka bar wurin kafirci min ba da mazalimu bayan an zalunce su bil azaba da cutarwa wa man iqamati sha'air din dinin kuma an hana su tsaye da abin nan ayyukan addini addinin su lanu bawu ana wata duniya hasanta wadanda an ka kora don sun abin nan sun ki don suna son su tsaya da addini aka kore su suka yi hijira to Allah yake za mu zaunar da su a cikin duniya hasanatin da gida mai kyawu gida wanda yake gidansu Allah shi tara kuha wanda sun ka bari wala ajab la akhir kuma da sakamakon lahira akabar ya fi girma adam ya fi girma min ma sanin ihun ga abinda zamu ba su duniya cikin duniya law kanu ya'lamu da sun zan sun sani su wadanda sun kai hijira da sun san anna hijratun fillahi khairun lahum da sun san hijirar da suke yi eh, don Allah ya fi musu min al-baqa'i ga zama fi dal kufri gidan kafirci fala yatahawanuna fiha ba za su yi walakanci ba idza ja'a al-amru biha min amarni da an daga Allah ya zo da ayi hijira wa kun fahimta ko hijira akwai irin um, hijira irin biyu akwai wanda yake ta kare akwai wanda bata kare ba hijira ta farko wadda an kai daga adinnan kasashen kafirci zuwa madina har musulmi su taru guda su yi daular su wannan ta kare tun da an kaci makka bayan haka nan wato ko ina mutum yake yana yin hijira hijiran nan ko daga gida zuwa ga wani gida ko daga wata unguwa zuwa ga wata unguwa in ya zan inda mutum yake bai iya tsaye da addini kan kun ga sai hijira ya ta inda yake iyawa ko kuma daga wani mugun aboki zuwa ga abokin kwarai wannan ba ba gushewa ko kuma daga zunubi zuwa ga aikin da'a shi ma hijira ne kun gane ko eh, eh? الذين صبروا على ربهم يتوكلون to allazi da sabaru waɗanda sun kai hakuri bisa ga cutar da kafirai ke yi musu wani hijira ta kuma sun kai hijira don bayyana da addinin su wa tarkil adan da barin garuruwan su wal ahbab sun ka bar abokan masoyan su wal amwal sun ka bar dukiyoyi wal al sun ka bar iyalin su wal aula sun ka bar ya'ya don su tafi wurin yarda Allah wa ala rabbina tawakkalun sannan kuma suna dogara ga ubangijin su fa yurzuqun sai Allah ki ba su abinci min haitu la ya haka su gonin da ba su tsammani wa qad wa qala amru biha wa umarniya aw kudayin hijra fa hada rusul ka hijra ila madinati munawwara wato abinan tun farko fa badala Allah lahum dara Allah ya musanya musu gida khairan min dari wanda ya gidan su nan duniya wa mallakahum ad-dunya mallaka musu duniya ma fiye da abin da a ciki fi a qaradi muddatin cikin lokaci wanda yake ai karanci domin wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kiran mutane cikin shekara goma sha uku yana makka a lokacin nan waɗannan kuma ko sallah ba a yi kada yarda la ilaha illa muhammadu rasulullah sai shekara ta ƙarshe ta takwas ko an ka abin nan da an ka yi isra'i an ka saukar da yin sallah to bayan haka nan shekara ta goma sha uku an ka hijira zuwa zuwa madina A cikin shekarar nan goma shekara goma annabi ya yi a madina amma kamin ya ƙaura duk da zaitun arab gaba ɗaya duk an cika sabon Bayan bayansa kuma cikin shekara talatin waɗanda dushi bayan haka nan duk ƙasar da an kasan mutum na sakin ta da rai a wannan lokaci duk musulmi sun ci kun gane ko yi a ƙararin muddatu wal wa'd bil khair liman hajara fillah wannan wa'adi na cewa akwai alkhairi an an bayar da shi ga wanda ya hijira wannan kuma wannan wa'adi mustamiro har yanzu yana nan duk inda an ka hana ma alkhairi kai hijira don Allah Kar tafi inda za ka samu tsare da addinin ka yana nan za ka samu wannan sakamako wa faqana Allahu lima fihi salahu dinina wa dunyana Allah shirye da mu ga abin da yake akwai eh, kyawun addinin mu ciki kuma da addinin duniyar mu bi mannihi wa karami to ci gaba وما mm-hmm. أرى أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون To Allah ya ce ma arsalna min qablika illa rijalan ba mu aiko gabanin ka ba face maza min albasa daga cikin mutane wa misal muhammad kamar muhammad sallallahu alaihi wasallam ala nisa ba aiko mata ba li anna rijala akmalu khalqatan domin maza sun yi karfin sun yi cika halitta wa aqalan kuma sun yi cika hankali wala mala'ikatan ba aiko mata mala'iku ba li annahu la yursalu ila jinsin illa minhu ko wani za a aika masa sai a aiko masa irin sa yake in yi magana yana ji ne ya fahimu min zai daga gare wa ya dubi kuma su koyi da shi da ai ko mala'iki ba mu yin magana shi kuma ba mu iya koyi da shi nuhi ilayhim wato muna yin wahayi zuwa gare su nursul ilayhim bil wahayi wannan shi ya nuna kenan babu manzo mace inda an kai khilafa shin babu ya mace wannan an yi khilafa amma manzanni waɗanda an ka aiko zuwa ga wani babu mace fas'alu ahla dhikri ku musulmin da ba ku sani ba ku tambayi waɗanda an ka ba littafai gabanin ku wato ku tambayi malaman yahudawa da nasara waɗanda an ka ba taurata da injili in kuntum la ta'lamun in kun zama ku sani zalika wannan ba in ba ku san haka nan ba fa innahum da su sun sani wa antum ila tasdiqi mu aqrabu min tasdiqi domin kun hi ta su domin harin ku a zama ɗaya da irin nasu don su sun annabi Eh, sun ki karba magana su saboda haka kuma kun ki yan eh, kun tambaye su yana yiwa ku yarda da magana su eh, Allah na amanu da Muhammadu ko wato ba za ku yi imani da waɗanda sun kari muhammad ba don ba ku yarda kenan da shi ba ku tambayi irin na ku in kun in abin ku tambaya ku kun gane بالبينات na بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون بالبينات من أيكم من ظني لحجوتي بيننو والزبر مدى الكفين وأنزلنا إليك الذكر كيكم كان بتا سنا كونيك جهنم وسنا المسجد وسنا ونسى لما كوما كاغاني

wato sun amince kenan ai ya tafakkaru ne fi makari kaumin min al'ummin salifa afa amina alladhina makaru makarati sayyiati wadanda sun kai makirci sun kukkulla makirci na cuta ga annabawa sun amince an yafi Allah Allah ba zai shahi kafa tare da su ba sun amince kamar yadda ya shahida da karu domin ne ya yi makirci an kasa kasa ta canye shi to su waɗanda ke yi bayan sun amince ba za a yi makaran ba au ya tilo mula azabu ko kuma azaba ta zo musu na ta lashe wurin da ba sani ba ai min jihatin la bali balihum sun amince azaba ba za ta zo musu ba daga wata jiha wanda yake ba ba ta hauku cikin zuciyarsu ba fa ya kata bihim ko koyi da abin na farko fil amni ga aminci wa adam al da rashin tsoro an yi fa'ala bin zalika don kada a aikata musu haka nan idza makaru in sun kai makirci duka da sun kai makircin sai ya ta wata basu sun amince ko ko ba su amince ba in sun amince kenan shikenan wannan zai sauka gare su in ba su amince ba su yi imani don wannan abu kai ya sauka fal jawabu abinda jawabi la ba su amince ba wa ma makara qaumun bi nabiyyin wasu mutane ba su yi makirci game da wani annabi ba fa aminu al sun ka amince na cewa Allah ba zai sa ƙasa ta kama su ba ko kuma sun ka amince cewa wato azaba ba za ta same su ba Allah ya tsare ci gaba أو يأخذهم بتقلبهم فما هم بمعجزين ko kuma sun amince ya ku zama fita Allah zai kama su cikin jujjuyawar da suke yi lokacin su don fatauci sun amince lokacin da sun ka tafi yawon fatauci ba za a kama su ba ba ma hum bi mujizin Allah yake ba su zan masu buwaya Allah ba wato azaba za ta kama su matukar dai suna nan cikin makircin su to ba su amince ba أو يأخذهم أو يأخذهم على تخوف فإن ربهم لرؤوف رحيم koko dai sun amince na cewa Allah ba zai kama su ala tahawushin wato kaɗan kaɗan ba ai tana kusin shay'an fa shay'an ba zai kama su kadan kadan ba hatta yi hulikal jami'a har ya halaka su gaba ɗaya wato yana yi wa Allah ya kama ba gaba ɗaya ba kadan kadan yana ragewa zuciya na ragewa lai na ragewa komi na ragewa kadan kadan har shi zamba waye gari bai da komi wa inna rabbakum ya wato abin nan ubangijin ku ya waɗanda ake magana da su la ra'uhum wato mai rahama ne rahimin mai jin kai ne inda yake bai kama ku da laifin ku ba ai hayatu lam yu'ajil alladhina makaru wato Allah mai rahama ne mai jin kai domin bai yi gaugawa ga waɗanda sun kai makircin muyagun ayyuka ba ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya jinkirta musu ga saura يتبيأ ah, ظلاله eh, eh. والسماء سجدا لله والسماء سجدا لله وهم داخلون to awalam yarau su dai masu kafirci masu abin nan masu yin makirci ga annabawa ba su gani ba ila ma kalaka Allah zuwa ga abin da Allah ya halitta min shay'in ko menene wato wanda yake yana da inuwa ko abin kamar ice da da dutse ya tafayyau zilalu in washe tana reresa an na washe shima'ili tana yamma wata ta biyo abin nan dama da hagu jamu shimalin wato hagu eh, ai an jan jandihi ai biyu sai ku sa ku ɗaya eh, guda ai eh, an an janibai sasannin sa awwalan nahar farkon rana wa akhirahu in wa tana yamma ta hatta komo gaba sujjadan lillahi su in wato in suna masu tawabi ga ubangiji bima yuradu minhum ga abin da ake nufi gare su wa da suna masu kaskarci wato kenan mutum ba ya dubawa ko daga in inwaci in kai ka ki abin nan ka ki tawadu ka bi abin da Allah ya ce inwa ka tana yi wato kenan eh, in ka da bata da hankali ta yi balle kai ba ka amfani da hankalinka an gane ko walillahi yasjud ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون ولله يجب ما في السماوات وما في الأرض duk abin da a cikin sammai da mai hankali da mara hankali wata abin da a cikin ƙasa suna yin sujuda ga Allah suna tawali'i ga Ubangiji min dabbatin kowace irin dabba ce nasbatu ta dubu ala duk abin da dabba wadda yake tana da gwaniya akan ƙasa wato tana kankan da kai ga ubangiji ya kada ulaku tana kankan da kai ga ubangiji ma ya talau min yana yin abin da ake nuhi da shi wa gallaba fil itiyani bima lima la yaqili kasarati domin abubuwan da ba su da hankali sun yi masu hankali yawa kun gane ko to komi kenan yana sujuda ga ubangiji ko kai ko ka kai tilas ne kai kafi tilas ne kai boli tilas ne ka ti tilas ne ka sha ruwa duk abin nan bauta Allah ne ka baka iya uh, uh, fallewa wal mala'ika haka nan mala'iku su ma suna suna yin uh, abin nan tawadi ga ubangiji ya ambaci mala'iku da kai la na khurujahum ba'da an zakara ma lahu zillu da an kace abinda adda inuwa kada kai tsammanin mala'iku su ma ba su yi su ma suna da tawadu ga ubangiji wa qawluhu min dabatin lam takun mala'ikatu min dimn ad-dawabi mala'iku ba dabbobi bane wala min dimn ma lahu zillu ba su da inuwa annahum nuraniyun domin da haske an kai su wala yadubuna ko ba su tahiya kasa haka wahum la yatakabbaruna su mala'iku ba su girman kai ai la yatakabbaruna an ibadati ba su girman kai ga bauta ma ubangiji da karihin da an kai musu da saurin da an kai musu da kome amma duk da ka ba su tsauri balle kai da yake an yi ka da laka abin nan ga ka mai rauni to ويفعلون ما يؤمرون ya safu na rabon su mala'iku suna tsoron ubangijin su min fauqihim wanda a sama da su da rinjayarsa wa huwa al qahir fawqa ibadi Allah shine mai rinjaya bisa ga bayinsa wa yab'aluna ma yumarun kuma suna aikatawar abinda ake umarnin su da shi wala yata'addunahu ba su ƙetare shi fal mala'ikatu kulluhum la yasuna la mala'iku duk gaba ɗaya ba su saba ma Allah wanda ubangijin su wala ya saka bin ba su girman kayan ba su gaba wata masa wa yaf'aluna ma yu'marun kuma kullum suna aikata wa abinda da ake umarninsu da shi mala'iki bai tambaya Allah ni zan yi jira da yake ai umarni shi tai wa kazalika gairul ukara haka nan wanda ba mai hankali ba shi ma bai jiran umarni sai abin da anka ce ai tai makahura an rinjaye su ala jibin ko alama jibilat alaihi kowane abu abin da aka halitta shi aka haka nan zai yi tai واما العقلاء من الانس امام صان كان متاني ده الجنو فمنهم المدي والعاصي daga cikin su akwai mai sa'a akwai mai zunubi mai mai sabawa